La famille CDAO, ECOWAS, uh-huh. sun ce e kenan birkina Mali, Niger yanzu su zo a zamana a gane ma juna. Eh, eh a gyaggyara matsaloli, he ba ta ciwa ina. Ga kure da, in dai ba CDAO za su kite ba su dawo a sama musu plus kamar alaƙa ne ma yanzu ba mu raida na mu waɗanda sun ka kirkira sediyawa ko ecowas da ake cewa kamar horansa union european inna da sun ka kirkira sun ka zanka ka kirkira wanga parti na sediyawo ba mu so on ba ga kurai da babanmu mu. ga kurai da ina sun ga sun ga kenan hita Niger Mali Burkina da mun kasa ga uku suna ma asidiyawo suna arzikin kasar duka can suke garurkan mu suke an ka ce baka san huta ba sai ka ka za ka ce la ila illa armala wai sai da yawo izai wai ine son zakan harka yi da yani iOS eh, eh, zai muka in faham da kyar in gore ima faham da kyar o son kai iban inga wani cuwa-cuwa idi a wani jigin wahala idi kan noro kan France asigi visé nan kul diman trois pays yo Afrique rafa ah. Niger Mali Burkina no da nigdu no nan suka samu kuɗi horon su bata nan da vision ko ina dun ragai ta da makircin da Faransa da yi saboda kasashen ga uku na wallahi arzikin da aka gare su na ta kaso ta ci ta gaza wai yanzu oke na san makuran ya ta yi musu hira akwai akwai gafakara ise gane son kaga alaka dan ku to ku dar ma alaka ku kuda ku da su kwamsa mun samu samun mu kuma mu eh nama gashashe ina duk kurina in ba su yi za su yi ba gina su dawo mu alaka ba ayi on ne veut pas vive niger mali burkina la famille mu je mu je vous love je vous tam je vous